الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإن masu kallo da sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na masoya ahlul baiti inda muke faɗin tarihin ahlul baiti da asalinsu da falalarsu da ɗaukakarsu da abubuwan koyo a rayuwarsu da kuma yadda suke girmama sahabbai su da kuma yadda sahabbai suke girmama su da wajabcin da akan mu na mu su mu girmama su a cikin shiruwa goma sha hudu duk mun yi wannan wannan shine shiri na goma sha biyar kuma wannan shirin zai kasance talhisi zai kasance kamar summary na abin da muka yi gaba daya wata a cikin shiri daya za mu yi magana duk abubuwa mafi muhimmanci da muka tattauno mun ce ahalul baiti ana cewa ahalul baiti kuma ana cewa alu muhammadin ya an ce ahalu ana jingina shi ga abu ne wanda bai da rai za a ce ahalul baiti an ce alu ana jingina shi ne ga mai rai sai a ce alu muhammadin mun ce wa'annan ahalul baiti da alul baiti duk ɗaya ne ƙur'ani ya yi maganan kowanne da alu ya yi magana da kuma ahalu ahalu sannan mun yi magana kan cewa ahalul baitin nan su ne banu hashim banu hashim da matan annabi sallallahu alaihi a wasu malamai suna cewa banu hashim da banu muttalib da matan annabi sallallahu alaihi wasallam wato su ne jikokin hashim don haka shi annabi sallallahu bari mu fara da banu hashim shi annabi sallallahu ce mai muhammadu ibn abdullahi ibn abdulmuttalib bin hashim kakan annabi sallallahu na biyu ba mahaifin annabi abdullahi kakan annabi sallallahu abdulmuttalib ba mahaifin kakan shi hashim to wannan hashim zuri'a ta yi waɗanda suka karbi musulunci su ne ahlul baiti kashi na ɗaya kenan zuri a wannan hashim hashim shi haifi abdulmuttalib abdulmuttalib shi haifi abdullahi abdullahi shi haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hashim su ake ce banu hashim kuma muka ce zassauki hashim innan ɗa ɗaya gare wanda ya survive shine abdulmuttalib da kana iya cewa jikokin abdulmuttalib ma wannan hashim ɗin ka ɗauke shi amma dai ya shahara ana cewa banu hashim shi kuma wannan abdulmuttalib wanda yake shine kakan annabi sallallahu shi ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi annabi sallallahu shi ya haifi ya'ya goma ne a rayuwa amma hudu kadai suka riski musulunci muka faɗi muka ce da hamza sayyidina hamza sayyidina al-abbas suka riski musulunci biyu kenan sannan kuma da abu lahabi da kuma abu talib muka ce biyu suka karbi musulunci sayyidina hamza da sayyidina al-abbas bin abdul muttalib biyu ba su karbi musulunci ba shine abu lahabi da kuma abu talib don haka cikin ahalul baiti yanzu cikin ɗiyan abdul cikin jikokin hashim dinnan guda biyu ne kawai ahalul baiti su ne hamza bin abdul da kuma al-abbas bin abdul muttalib da haka su biyu kadai ne don haka daga ƙasa kuma ana samun jikoki sauran jikoki waɗanda ba su ba don haka kaga wannan ya maka sauƙin fahimta yadda ahlul baiti ya zo tsari har zuwa wannan mun ɗauki ɗaiɗaikun su kamar shi hamza mun yi tarjama ta da falala ta mun ɗauki sai al-abbas mun yi haka a shiri na biyar da shidda kenan shiri na bakwai sayyidina ali bin abi talib shiri na bakwai tuna fatima shiri na takwas sayyidina al-hasan sayyidina al-husain wanda wannan annabi sosai ya haɗa su a cikin kisa a cikin wani ya lullube su ya ce ya karanta ayan nan ta cikin suratul ahzab inda ma yuridu Allahu liyuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira annabi ya ƙara jaddada cewa da Ali bin Abi Talib da Fatima da tuna Fatima da sayyidina Hassan bin Ali da sayyidina Ali bin Abi Talib da sayyidina Hassan da Hussein su ne su wannan ayat ta kunshe su su ma kamar ta kunshi matan annabi wannan su ne banu hashim duk wanda ya hada da hashim kuma babu bai da ɗa kuda wanda ya su babin sai abdul muttalib shi kuma yana da ɗiya guda guda guda goma hudu suka riski musulunci biyu suka yi musulunci biyu ba su yi musulunci ba don haka yanzu jikokin al'abbas abbas da shi mun ce sai da na hamza bai ba yaya ba don haka jikokin al'abbas su ne ahlul baiti da kuma waɗanda ke bi musu ƙasa wanda suka yi imani kamar ɗiyan abu ɗiyan ɗiyan ɗiyan abu talib kamar ali bin abi talib radiyallahu anhu kamar ja'far kamar aqilu da kuma ɗiyan al-abbas kamar ablabi ne abbas falub ne abbas da sauran ɗiyansu da kuma ɗiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu da haka ka fahimci su wane ne banu hashim ana ƙara da banu muttalib wane ne muttalib muttalib shine dan uwan hashim hashim din nan dan uwan shi shine muttalib da hashim da muttalib duk ɗiyan abdumanaf ne abdumanaf yana da 'ya'ya guda hudu yana da naufal yana da abdushams muka ce ta hanyar naufal jubair bin mut'im ya fito ta hanyar abdu shams uthman bin affan da banu umayya suka fito amma banu umayya da da su jubair bin mut'im watan ɗiyan abdu shams da ɗiyan naufal duk ba a sa cikin ahlul baiti amma wasu malamai suna sa banu muttalib wannan muttalib dan uwan hashim saboda me saboda lokacin da aka samu annabi takunkumi na tattalin arziki farkon da'awa wa'annan jikokin mutsalib sun haɗe kai da jikokin hashim suka ce za mu taya ku jimami don haka sai wasu malamai suka saka su cikin ahlul baiti musamman hadisin sahih bukhari da aka zo yakin khaibar annabi yana raba khumusul khumus sai ya baiwa banu hashim ya baiwa banu muttalib banu muttalib ah, bai baiwa ah, banu naufal ba bai baiwa banu abdulshams shams ba jubair bin mut'im ya dauki usman bin affan suka je inda annabi suka kai kara suka ce ya rasulullah ka baiwa banu banu banu muttalib ka baiwa banu hashim mu kuma ka hana mu da banu naufal ka hana mu wa'annan banu abdu shams sai annabi ya ce da banul muttalib da banu hashim abu ɗaya ne domin sun shiga cikin cikin takunkumi na tattalin arziki da aka samu na sunna muna solidarity don haka kaga har da mutunci yana shiga cikin abin da ke zama ke zama ahlul baiti yana ɗauko daga banu abdu manaf ina fatan wannan ya fita kwata-kwata matan annabi suna cikin ahlul baiti domin a cikin suratul ahzab su Allah ya ta kira ahlul baiti ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna wa aqimna salata wa atina zakana wa zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yuthiba ankum rizqa ayoyin guda uku da suka yi magana a cikin suratul ahzab dukkanin suna magana matan annabi ne sannan an ce ahalur rajuli mata ne suke fara shiga ciki kamar yadda Allah ya yi magana haka game da annabi Musa ya yi haka game da mutane daban-daban don haka an ce ahalur rajul ana nufin iyalai ne mata ne don haka matan ahalul baiti su ne banu hashim banul muttalib da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ce wa'annan ahlul baiti suna da wasu hususiya wasu haƙƙin da suke da su akan mu na farko wajibi ne mu so su duk mai son annabi dole ya so iyalan gida ne hankali yana nuna haka na nasoshi da yawa suna nuna haka mun faɗe su a shirin da shirrukan da suka gabata na biyu dole ne a yi musu salati in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sai ka ce wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid don haka dai sai an hada da iyalan gidan annabi ina ne musu salati na uku suna da fai'i ko ganima Ya an je yaki aka samo za a ɗoka a basu ciki ake basu abinci sannan ba sa cin sadaka sannan mun yi bayani babu wani addini da ya keɓance ahlul baiti ɗai a ce wai suna da wani littafi ko suna da wani ƙur'ani an tambaye sayyidina ali ya ce ya rantse da wanda ya fidda tsero wanda ya halicci mutum babu wani abu da annabi ya keɓance su da shi wanda ba littafin Allah ba sai dai fahimta wadda suke iya samu zai sai na Ali ya samu wata fahimta game da littafin Allah dai sai na sai Abdullah bin Abbas ya samu sai wani lokaci kuma sai na Umar ya ya keɓance da wata fahimta ko sai na Abubakar ya keɓance da wata fahimta amma annabi bai keɓance ahlul baiti da wani da wani abu na ilmi ba sannan mun faɗi da su ahlul baiti suke girmama sayyidina abubakar da umar kuma suka yadda da khilafancin su mun ce muhammad bin al-hanafiya dan dan sayyidina ali ya taɓa tambayar sayyidina ali ya ce mai wane ne mafificin mutane bayan annabi sai ya ce abubakar sai ya ce sannan wa sai ya ce sannan umar sannan lokacin da sayyidina umar ya rasu zai rasuwa yana kwance a gadon rasuwa sai sayyidina abbas sai ce ni ji wani na magana bayana kaɗan kaɗan yace ko da ni juya sai na ga Ali bin Abi Talib ne me yake faɗi cewa yake a yau duniya ba wanda nake so in haɗu da Allah da irin aiki ne kamar wannan bawan Allah kamar kenan sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma muka nuna cewa su ma ahlul baiti su ma sahabbai suna girmama ahlul baiti suna son su sayyidina Abubakar ya ɗauki sayyidina Al-Hasan bin Ali yana mai yana ce mai bi abi shabihun bin nabi la shabihun bi ali na ba da babana fansa mahaifina fansa gare ka kayi kama da annabi ne ba kai kama da babanka ali ba kowane gefen su yana jin daɗi na ali yana jin daɗi na abubakar yana murmushi na alhassan yana jin daɗi duk mun faɗi wannan kuma mun faɗi na abubakar ya faɗi cewa ku girmama annabi muhammad sallallahu alaihi cikin iyalan gidan shi lokacin da sayyidina umar ya zo rubuta diwani da za a ba da kyaututtuka za a ba mutane albashi ko wani wata za a yi waye sai ce a fara da 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun faɗi sai na ali ya ɗauki ɗiyar shi ummu kulthum ya baiwa sayidina sayidina Umar radiyallahu anhu sannan mun faɗi cewa jikan ya sayidina Abubakar da jikan ya sayidina Ali sun taru suka yi aure suka haifi Ja'far Sadiq ɗaya daga cikin a'imma da ahlul baiti ɗaya daga cikin a'imma da waɗanda ke iddia'in son ahlul baiti suke kira a'imma don haka sahabbai da ahlul baiti kamar da Allah ya bamu labarin su a ashidda'u alal kufari ruhama ubainahum tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ne masu tausayin juna ne masu son juna ne daga baya aka samu fitowa da cewa a'a wasu akwai faɗa tsakanin su akwai kaza akwai ɗan rashin fahimta da yake iya aukuwa tsakanin kowa da kowa kuma daga baya a samu fahimtar juna wanda ya auku tsakanin su ahlul baiti wasu wasu ya auku tsakanin su sahabbai wasu wasu ya auku tsakanin muhajirun wal ansar ya auku tsakanin wasu daga cikin ahlul baiti da wasu daga cikin sahabbai amma wannan bai nuna cewa wai zama na kiyayya ake ba irin wannan yana aukuwa tsakanin mata da miji yana aukuwa tsakanin uba da ɗa yana aukuwa tsakanin makwabci da makwabci kuma a dawo a ɗaure ya kasance ba ba ba ba ba gaba ake ba don haka ahlul baiti masoyansu na ainihi su ne sahabbai da masu son sahabbai da suka biyo baya su ne ahlus sunnati wal jama'a don za ka samu kowane gida mm, ahlus sunna akwai sunayen ahlul baiti akwai sunayen sahabbai zaka samu a gida akwai nana Aisha ahlul baiti ce zaka samu a gida Aisha yarinya an samu ta nana Hafsa ko an samu ta nana Fatima sunan nana Fatima ko an sa Aisha yaro an mai Abubakar ko an mai Umar ko an mai Ali Eh, ko an samai Hassan ko an samai Al-Hussein duk wannan yana nuna cewa sahabbai da ahlul baiti ahlus sunna sun fahimci abu ɗaya ne mutum ɗaya da yawa akwai su a ƙasa Hausa da sunan ɗan shi na farko Abubakar na biyu Umar na uku Uthman na hudu Ali ya ɗauki abu ɗaya ne ƴaƴan shi mata akwai Maryam akwai Khadija akwai Aisha akwai Fatima akwai duk ya ɗauki yan haifan mai tawaye Hassan da al kawai shi ne haka duk wannan ya nuna cewa ahlus sunna haka suka fahimci suka fahimci ahlul bait kuma manya-manyan mallama ahlus sunna har zuwa yanzu a gidajen su akwai sunayen matan annabi da kuma yan uwan annabi yan uwa na bayan Allah azumi ya kawo karshe lokaci yayi na fita sallah a taimaka ma yan uwa a taimaka ma makusanta kai ma ka taimaka ma ahlul bait ɗinka da makusantanka wanda baya da abincin sallah da wanda baya da tufafin sallah da zaran an ce an ga wata to abin da ya ba a fara kabbara ولتكملوا walitu ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون haka Allah ya faɗi a cikin karshen ayoyin da ke magana azumi cewa da an cika idda Ramadana ya kai 30 ko 29 ga wata sai a dinga kabbara ya samu sanarwa ta an ga wata a dinga kabbara a girmama Allah ran sallar idi tun da safe abinda ake so a fara cin abinci tun da sallar azumi ce kafin a fita annabi kafin ya fita idi yakan ci abinci a yi wanka ya zo daga abdullahi bin umar a yi wankan idi a sa tufafi masu kyawu akwai hadisan da ke nuna haka cewa an sayyidina umar ya ma annabi sallallahu riga domin ya kwalliya da ita ran idi sannan a fita hanyar idi ana kabbara in an je hanya daya a dawo wata hanya daban da ba ita ba ranar idi ranar nishadi ne ranar murna ne ranar wasa ne wasanni da ba saba ba na sabon Allah ba ne rana ce ta taya yan uwa murna sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idan aka gama sallar idi suna juyawa su kalli junansu su ce ta takabbalallahu minna wa minkum Allah ya karba gare mu gare ku muna roƙo Allah ya karbi wannan azumin na Ramadana gare mu Allah ya sa ya kasance cikin abin da ke mu muna zunubai wa'annan shirarruwan da na ɗaya zuwa na sha biyar ana samun su a Facebook page ɗinmu na dr jabir sani mai hula fans wanda malam yakubu jafar ke, jagorantaka kuma ana samun su a youtube channel dinmu da dai sauran wurare daban-daban abinda muka faɗo cikin wannan shirrukan ya zan yayi daidai allah ya bamu lada shi inda muka yi kuskure allah ya mantar da shi a zukatanku ya mantar muna da shi kuma ya yafe muna kurakuran da muka yi sai mun haɗu da ku a wani ramadana a cikin wani shiri irin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi